Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Lahadi 8 ga watan Oktoban shekarar 2017 a kan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jimu ta tashar VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. sai kuma alfa radio a birnin kuma sun ghana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da wannan lokaci baba yakubu makili ne tare da sahabu aliyu za mu gabatar muku da shirinmu kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai a demokradiyyar congo rahotanni da kamfanin dillancin labarai na reuters ya ruwaito na cewa mayakan sa kai sun kai harin kwantan bauna kan farar hula su kamar talatin rahotanni daga ghana kuma sun ce akalla mutane shida ne suka halaka wasu fiye da 35 kuma suka jikkata bayan da wata tashar iskar gas ta yi bindiga a spain ko andalusia wasu 'yan yankin catalonia masu adawa da shirin ballewa a kasar sun yi zanga-zanga a barcelona to ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar tsohon mataimakin shugaban najeriya na majisambo ya kai ziyara a jamhuriyar niger to ko menene makasudin wannan ziyarar tasa na farko akwai magana wutar lantarki na wanda ake amfani da rana da ake ce mishi sola da turanci za mu zo insha Allah da mutanenmu daga turai a zo a yi investment a kan sa wayannan power plants To Sabu Aliyu kuma ya tattauna da Dr. Usman Bugaji ɗaya daga cikin waɗanda cibiyar wanzar da zaman lafiya ta nan Amurka ta gayyato su zuwa nan Amurkan a kan batun zaman lafiyar Najeriya. a tattauna a gane kuma a yi aiki tare na yadda za a ƙara wanzuwar zaman lafiya a najeriya shine hadafin abin kuma muna ganin kwalliya ta biya kudin sabulu muna kuma ɗauke da maimacin shirin duniyar amurka na mahmud lalo da sakonni na ra'ayoyi da ku aiko mana amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A demokradiyyar Congo rahotanni da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito na cewa mayakan sa kai sun kai harin kwantan bauna kan farar hula su kamar talatin a arewa maso gabashin kasar suka kashe da dama daga cikin su kamun daga bisani suka gwabza ƙazamin fara da sojojin kasar kamar dai yadda aka ji daga bakin 'yan siyasa. an kai harin ne kusa da birni da ake kira beni kuma idan har aka tabbatar da yawan mutane da aka kashe sakamakon harin wannan zai kasance karon farko da za a da a bana za a kashe mutane a wannan yanki an samu zaman lafiya a yankin tun bayan da aka kashe mutane fiye da 800 a wasu munanan hare-hare tsakanin shekara shekaru kuma shekara ta 2014 zuwa 2016 waɗannan hare-hare sun jefa ayar tambayar ko gwamnatin ƙasar tana da ƙarfin tabbatar da doka da oda a yankin da ke fama da zaman ɗan tsakanin ƙabilu da suke yankin da kuma ɓata gari waɗanda suke ƙoƙarin amfana daga albarkatun ƙasa da Allah ya zuba a yankin. Rahotanni daga Ghana sun ce akalla mutane shidda ne suka halaka wasu fiye da talatin da biyar kuma suka jikkata bayan da wata tashar iskar gas ta bindiga a wuri da ake kira Atomic Junction kusa da ƙauyen da ake kira Legon da ke arewa maso yammacin birnin Accra babban birnin ƙasar kamar yadda hukumar kashe gobaran ƙasar ta yi bayani. fashewar da ta auku a tashar ta tilasta a mazauna yankin gudu daga gidajensu a daren jiya asabar saboda karfin fashewar ma an ji kararta a duk faɗin birnin kuma ta haddasa wuta mai girman gaske shugaba nana akufo ado ya bayyana alhini da kuma ta'aziyya ga iyalan waɗanda harin ya ritsa da su ya yardar allah ya baiwa waɗanda suka jikkata sauƙi cikin hanzari tuni dai shugaban ƙasar ya tura mataimakinsa muhammadu bawumiya ya ziyarci inda fashewar ta auku a yau lahadi ya ƙara da cewa shirye gwamnati take ta ɗauki matakan ganin hakan bai sake aukuwa ba. A ƙasar Spain ko andalusiya wasu ‘yan yankin Catalonia sun yi zanga-zanga a birnin Barcelona yau Lahadi suna adawa da matsin lambar da gwamnatin yankin Catalonia take yi na neman ɓallewa daga sauran ƙasar. Wata ilmin jima ba mu ce komi ba kamar yadda ɗaya daga cikin masu zanga-zangar ya ga kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa. wannan zanga-zangar tana zuwa ne mako ɗaya bayan da 'yan yankin suka kada ƙuri'a mai rinjaye na ayyana 'yancin gashin kansu a ƙuri'ar raba gardamar wacce gwamnatin ƙasar a madrid ta ayyana a zaman wadda ba ya saba doka kashi casa'in cikin ɗari na waɗanda suka kada ƙuri'a sun goyi bayan ɓallewa daga ƙasar sai dai ƙasa da rabin 'yan yankin ne suka fito domin wannan zaɓe Kuriyar neman jin ra'ayin jama'a jiddin yana nuna cewa galibin 'yan yankin na catalonia sun gwammace ci gaba da zama a ƙasar ɗaya maimakon ayyana 'yancin kai waɗanda suka shirya zanga-zanga ta yau lahadi suka ce taken gangamin nasu shine mu dawo da amfani da hankali. A ƙasar Iraki kuma kakakin majalisar dokokin ƙasar Salim Aljabari ya gana da shugaban Kurdawa Mas'ud Barzani makonni biyu bayan da Kurdawan Irakin suka da ƙuri'ar marasa tasiri na ayyana 'yancin cin gashin kai kan yankin kamar yadda kafofin yada labarai na yankin Kurdawan suka bayyana. kamar yadda kafofin suka ce shugabannin biyu sun yi magana lahadin nan kan bukatar a kare matakan tsaro da daidaiton al'amura da kuma kaucewa duk wani mataki da zai kara zaman ɗarɗar tsakanin gwamnatocin biyu Ƙuri'ar raba gardamar da aka yi ranar 24 ga watan jiya wacce kuma hukumomi a Bagadaza suka ayyana a zaman wadda ya saba doka ya samu amincewa da kusan kashi 93 cikin 100 kuma kashi 72 cikin 100 na masu kada ƙuri'a ne suka fito. Amma Bagadaza tana ci gaba da yin barazana ga gwamnatin yankin Kurdawan da ya sa masana suke ganin ko da ba ta yi aiki kan barazanar ba hakan zai iya ƙara zaman ɗarɗar da ka iya gocewa ya zama faɗa na ƙabilanci. labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc wani babban kwamandan hafsan rundunar juyin juya hali na iran yana kashedi ga sansanonin sojin amurka da ke gabas ta tsakiya cewa za su fuskanci kasadar hari daga farisar da makamai masu linzami idan hukumomin amurka da ke washington suka kakaba a kasar sabbin takunkumi shugaban amurka donald trump yana shirin ayyana cewa iran ba ta mutunta yarjejeniyar da aka kulla da ita kan shirin nukiliya shekara ta biyar na kawo karshe ko dakatar da shirin nukiliyar ta amma kuma ya bai wa majalisar dokokin amurka kwanaki sittin su yanke shawarar ko za su sake sabunta takunkumin kare tattalin arziki kan ƙasar. kwamandan mayakan juyin juya halin muhammad ali jafari yana cewa idan har amurka ta ɗauki matakin kare tattalin arziki kan ƙasar to tilas amurka ta janye dakarunta zuwa wajen kilomita dubu biyu inda makamai masu linzamin ƙasar ba za su iya kaiwa ba amurka dai tana da sansanoni a bahrain da iraki da oman da afghanistan da dukkansu nisansu daga kan iyakokin eh, iran bai wuce kilomita 500 ba Guguwar nan ɗauke da ruwan sama da aka lakaba suna net ta isa doron ƙasa yanzu tana ratsawa ta jihohin Mississippi da Alabama a yau Lahadi tana kaɗawar kilomita da ɗari goma cikin kowane sa'a ɗaya kamar yadda cibiyar kula da yanayi ta Amurka ta bayani. Masu nazarin yanayi suna hasashen ƙarfin guguwar za ta ragu a yayin da take ci gaba da ratsawa ta wasu sassan Amurka. guguwar ta isa doron ƙasa har sau biyu yayin da take da matukar ƙarfi da farko a wani yankin mississippi a can cikin daren yau lahadi tun da farko kuma ta fara yada zango ne a gabar kogin mississippi a kudu maso gabashin gabar louisiana labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma da za mu faro rahotannin namu ne daga jamhuriyar Nijar inda tsohon mataimakin shugaban Najeriya na Majisambo ya jagoranci wata tawaga zuwa makwabciya Najeriya wato jamhuriyar Nijar din kenan. To ko menene babban dalilin wannan ziyarar da ya kai a ƙasar Nijar? Ga wakilinmu Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a wannan rahoton. a lokacin da ya kammala ganawa da shi da tawagarsa da alhaji isu muhammadu shugaban kasar jamhuriyar nijar tsohon mataimakin shugaban kasar najeriya na madisambo ya yi wa manema labarai karin bayani kamar haka na farko akwai maganan wutar lantarki na wanda ake amfani da rana da ake ce mishi sola da turanci za mu zo insha Allah da mutanenmu daga turai a zo a yi investment a kan sa wayannan power plants mun yi magana kuma akan yadda za mu kawo namu gudunmuwa wajen gidaje masu rahusa wato low cost housing affordable social housing gaban guda dubu biyar da za a yi ana amma za a fara da gaban guda dubu insha Allahu mun riga mun gama design din kaman yadda maybe aka sani eh, ni architect ne ni muna da zayyane zayyane duk mun gama design da komai yanzu za mu yi meeting da minista a san ah, yadda za mu ci gaba kan wannan na uh, uku kuma akwai muhimmin program na shugabannin afirka wato african union summit da za a yi nan muna so mu ba da namu gudunmawa wajen inda za a gina inda za a yi mitin din wato conference center da kuma hotel five star hotel insha Allah za mu ba da namu gudunmawa mu ga inda za a samu nasara akan wannan muhimmin abu da mai girma shugaban kasa yake so ya yi wa mutanen Nijar. Wannan ayyukan da tawagar ta tsohon mataimakin shugaban kasar ta tarayyar najeriya na madisambo ya yi bayanin za su yi a jamhuriyar nijar na nasaba ne da shirye-shiryen babban taron shugabannin kasashen nahiyar afirka da zai wakana a babban birnin ya mai a shekara ta 2019 idan allahu ya kai mu da ya sa waɗansu 'yan nijar kamar malam kaka na kwarar ilela umani cewa ba sun ji daɗi game da wannan ziyarar ta tsohon mataimakin shugaban ƙasar najeriya cewa da nama da sambo da irin alƙawullan da tawagarsa ta ɗaukar ma hukumomin jamhuriyar Nijar. Saboda wannan kamar zancen kamar otal, kamar hotel lantarki da zai kawa da gidaje na tallafa mu talaka wannan mu abin horin ciki ne abin murna ce gare mu a ƙasar Nijar. Mun yi godiya bisa ga wannan abu. Shi nama da sambo ya yi maganar uh, gina makeken otal saboda taro uh, nan gaba wanda za a yi na ƙasashen nahiyar Afirka. Eh shi na da unhwani otal. Tun da ka kasan wanda zaka da wani huri ya ce zai gina ma wani abu in ya gina shi wani yan kasar Nijar ne kenan mun yi godiya bisa wannan abu ta zata Nijar kenan yan Nijar sun yi wani da wannan abu tsakanin mu da Najeriya ana iya cewa wannan zai ƙara karfafa dangantaka da musamman shi wannan abin da shi na Madisan to da shi wannan kamar ya zan tsohon tarihi saboda lalle Nijeriya da Nijar kullum dankon zumunci ƙara karfafa da shi kai ta yi kwarai ko Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar masoya kusanta kusance mai tsafta hulɗa ta mutunta adala da nagarta kusance marakanta nijar najeriya makauta makusanta eh, nijar najeriya masoya makusanta to madalla a gaida haruna mamman bako Dr. Usman Bugaji ɗan siyasa ne kuma masharihi ne akan harkokin yau da kullum. Yana cikin masu faɗa a ji na Najeriya da cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka ta gayyato su zuwa nan Amurkan don tattaunawa akan hanyar da za a bi a warware matsalolin tsaro da Najeriya ke fama da ita. A ziyarar da ya kawo mana a nan sashen Hausa na murya Amurka, Sabu Aliyu ya tattauna da shi akan wannan batun. Kwarai, a domin duniyar nan kamar yadda kowa ya sani yanzu kusan ta koma gari guda duk inda aka samu fitina ko wani rashin zaman lafiya a wani bangare na duniya to a sannu a sannu zai iya shafar dukkan duniya baki daya gane wannan shi yasa ita kanta amerika din da sauran mutane na duniya duk suka damu da irin abin da ke faruwa a sauran wurare sun daɗe dama suna da damuwa akan abin da ke faruwa a najeriya tun lokacin da boko haram ta yi ƙarfi ta kusan gagara har aka zo aka samu amma suna biye da mu suna ganin ba harka boko haram ba ce ba kawai ga maganar wannan fashi da ake yi da sata shanu na bangaren ah, arewa maso yamma hmm. ga wannan hatsaniya da ake samu tsakanin fulani da manoma a ah, wajen arewa ta tsakiya hmm. ga wancan harka ta mutanen ah, masu son dawo da biyafara ga kowa da yana da irin nashi saboda haka suna ganin kamar ƙasar gata ta ruɗe da abubuwa da yawa to shine suka nemi abu biyu mu waɗanda suka ɗan tsintsinto suke ganin idan an yi magana a najeriya ko in mun haɗu mun yi magana za ta iya tasiri ko kuma muna da hanyar da za mu iya magana da shugabanni na najeriya suka tsintsinto mu suna son su zauna da mu zaman da za su iya ƙara gane shi menene ke faruwa ko menene ya kamata a yi sa'ina suna son kuma mu haɗu da waɗannan mu'assasa mu'assasa irin na amurka kai hatta da majalisa mun je mun zauna mun saurari jin ra'ayin jama'a akan irin abubuwa na Najeriya. Sun shirya zuwan namu ne daidai da irin waɗannan domin mu ji me ake gaya ma Amurka, mu ne ra'ayinmu inda kwai kuskure ya za mu gyara. To irin wannan ina ga yana da kyau mu mu fahimci mutanen Amurka ɗin me suke me suka gane me za su yi don ko ba komi kada su je su haddasa mana wata matsala. to ina ga wannan kuma ya taimaka kwarai domin an zo an tattauna sun fahimci abubuwa da dama wanda da ba su gane su ba mu ma mun kara gane su kuma ba wai zuwa ake ba ana neman wani abu na wai gudunmuwa daga amerika duk da yake gudunmuwan ma da kwai bangaren za a iya samu amma a tattaunan a gane kuma a yi aiki tare na yadda za a ƙara wanzuwar zaman lafiya a najeriya shine hadafin abin kuma muna ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Dr. Bugaji na ma wannan tambaya ta farko kana ganin 'yan Najeriya ba su san matsalar da suke da ita bane kuma ba ka ganin sun san yadda za su warware wannan matsala sai wani daga waje ya shigo ya gaya mana yadda ya gaya Najeriya ko 'yan ƙasar. 'Yan eh, Najeriya suna da yawa. Ban ce kowa ya gane matsalarsa ba, amma mu a marhalar da muke muna ganin mun zo ne mu ma kara musu bayani don su su gane matsalar mu. Mu mun san matsalar mu. kuma muna tafe da sani da kuma ƙoƙarin ya za a gyara to uh, ba ma sa ran wai su ne nan za su gaya mana wani abu sai dai mu mu gaya musu yana jira ce kuma sun yi hankali sun saurare mu ba su zo mana da cewa mu ga abin da muke ganin matsala ku tambayan mu suke yi mun ga kaza mun ga kaza mun ga kaza mun ji kaza mun ji kaza shin menene ainihin abin da ke faruwa muna son mu gane don inda kwai gudunmuwar za bayar musamman ta wace irin gudunmuwar za bayar wa za mu bayar mawa kuma da kwai hakikanin abubuwan da idan wato ko ba mu ce su ba mu wani abu idan ba mu zo muka yi bayanin nan ba muka ƙara wato gyara musu yadda abubuwan suke suka fahimta to ko da gangan ko ba da gangan ba suna iya haddasa mana wata matsala misali yanzu najeriya a halin da ke ciki za ta nemi wasu irin makamai wanda za su taimaka mata wajen kafa tsaro to idan ya zama ba su gane ba kuma kasan suna da ka'idoji a nan wurin wanda idan sun fahimci abu suna iya kawo hanyar da za a tsallake wasu ka'idojin suka hana ba wai su su hana sai a'a ana iya hana wasu ƙasashen ma sayar ma Najeriya da makamai misali. Mm. To kaga duk irin waɗannan abubuwan abubuwa ne wanda suke zuwa da tattaunawa za su yi amma dama ba mu zo wai don su su gaya mana ba mu a'a sun ma yarda din mu din da suka zaɓo muka zo su mun fi su sanin abun kuma suna son su gane daga wajen mu amma suna son su gane ne don su ga wace irin gudunmuwa su ma za su iya bayarwa. Dan ɗan siyasa kuma mai akan harkokin yau da kullum a hirarsa da sahabu aliyu jama'a kada ku sha'afa waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe goma sha ɗaya ne da minti goma sha takwas na safe a nan washington ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka kamar yadda rautani ke nunawa ana ganin mai yiwuwa kisan da steven paddock ya yi na sama da mutane 50 a farkon makon nan ya yi amfani da wasu sassa da ke taimakawa bindiga kara fitar da harsashe a duk lokacin da aka harba ta wato abin da ake kira bomb stock a turance yau kan wannan batu da kuma kiraye-kirayen da wasu suka fara na a samar da dokar da za ta ginda sharuɗan mallakar bindiga amurka shirin duniyar amurka zai tattauna a kai sunana mahmud lalu. a lokacin hada wannan shiri hukumomin amurka da su kansu amurkawa na ta kokarin su gane dalilin da ya sa stephen paddock mai shekaru 64 kuma tajiri da bai rasa komai ba ya halaka mutane 58 kana ya jikkata wasu ɗan ruwa a wajen wani taron shagalin wake-wake a birnin las vegas da ke jihar nevada yayin wata hira da ya yi da gidan talabijin na msnbc a ranar alhamis shugaban majalisar wakilan amurka paul ryan ya ce akwai buƙatar a duba wasu mahaɗan makaman bindiga da aka yi amfani da su wajen ƙara ƙarfin bindiga waɗannan kalamai a ganin wasu za su iya share fagen fara muhawarar da aka daɗe ana yi ta ko a samar da dokar da za ta takaita mallakar bindigogi a amurka lura da asarar rayuka da ake yi wato bayan an yi dubi kan batun sayar da mahaɗin bindiga ko kuma bomb stocks a turance su dai bomb stocks wasu kawuna ne da akan hada su ko a dasa su a cikin bindiga domin a kara mata karfi da sauri wajen fitar da harsashai mallakar bindiga a amurka wani batu ne da ya samu kariya daga kudin tsarin mulkin kasar sai dai akwai doka da ta haramta sayan bindigogi masu sarrafa kansu amma kuma kasancewar ana samun bomb stocks wato sassa ko kuma mahaɗan da akan soka a jikin ƙananan bindigogi su zama manya kusan za a iya cewa mutane sun samu hanyar kaiwa ga bindigogi masu sarrafa kansu kuma a cewar dr mk hassan malamin jami'a a nan amurka hakan na haifar da matsala babba a nan amurka kamar yadda ya faɗa a wata hira da muka yi da shi a baya sannan kuma wata babban matsala da ake da ita a ƙasar nan shi ne wani doka a constitution wanda ake ce masa sufon amendment da ya ba ma dama ma duk wani ɗan ƙasa ya mallaki bindiga ya yi rawan son ransa to bindigogin ma da ake sayarwa irin bindigogin da sojojin kasar nan ke zuwa yaki irin a wanda mata fi ak 47 za ka sami wani yana da irin su goma sha wani abu a gida hmm. so wani sun ce ma bindigogin da suke kasar nan ma sun yawan mutane ah, so yawan bindigogin ma yana kara yawan irin tashin hankulolin da ake ta a gani kwanaki kaɗan bayan wannan al'amari al'ummar yankin birnin na las vegas na ƙoƙarin komawa rayuwarsu ta da kuma wani rukunin mutane da shi ma yake ganin akwai bukatar a samar da dokar takaita yawan bindigogi a hannun amurkawa shine na ɗaliban jami'ar nevada wacce ba ta da nisa daga inda aka kai wannan hari chosen take ɗalibi ne a jami'ar ta nevada a nan amurka babu wuya mutum ya mallaki bindiga kuma dalilin haka ne adadin mutanen da ke mutuwa ke karuwa cikin sa'o'i Shi kuwa Richard Lee gani yake kamata yi a hana mallakar manyan makamai baki ɗaya. Uh, Ina ganin ya kamata gwamnati ta canza wasu daga cikin dokokin mallakar bindiga. Ban amince a ce mutane su rika mallakar manyan bindigogi ba, saboda na zuwa yaƙi ne. Ba abu bane da mutane ya kamata su rika ajiyewa a gida ba. Misali baka bukatar bindigar AK-47 domin kare kanka, abin da kake bukata bai fi karamar 'yar bindigar hannu ba a cewar michael wanda ya ce ya mallaki bindiga lokaci ya yi da otel-otel da wuraren taron jama'a za su fara binciken akwatunan mutane akwai bukatar a binciki tarihin mutum a tabbatar da cewa ya cancanci riƙe bindiga ina kuma ganin ya kamata otal-otal da wuraren caca su sauya yadda suke bincike ta hanyar fara bincikar akwatunan mutane kafin su shiga wurarensu. To yayin da mutane ke ci gaba da faɗin albarkacin su dangane da yadda za a takaita yawaitar bindigogi a hannun jama'a. A lokacin haɗa wannan shiri, hukumomin tsaro na can suna ƙoƙarin gano dalilin da ya sa Stephen Paddock ya kitsa wannan hari. A ranar Laraba da ta gabata, aka binciki budurwar Paddock Mary Lou wacce take kasar philippines a lokacin da ya kai harin kan ko tana da masaniya sai dai lauyanta ya ce sam danli ba ta da wata masaniyar cewa ga abin da ya shirya aikatawa amma a ƙarshen makon da ya gabata shugaban 'yan sandan birnin na las vegas joe lombardo ya ce zai yi wuya a ce mutum ɗaya ya shirya irin wannan hari shi kaɗai ya kamata ce akwai wanda ya taimaka mai muna kuma fatan hakan ne ta iya yiwuwa kuma a ce shi kadai ya shirya kayansa amma dai gaskiya abin da wuya masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah kai mu yanzu madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri musamman elizabeth lee da sarfilu hashim gumbel da jule lethes gresham da kuma salihu garba ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma sai saƙwadi da ku masu saurare kuka aiko mana Sakonmu na farko na cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna miƙa mu da alhininmu ga 'yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a sanadiyyar fashewar wani abu a wani gidan mai da ke birnin Accra a ƙasar Ghana. Da fatan Allah ya jikan mutanen da suka rasa rayukansu, waɗanda suka jikata Allah ba su lafiya. Da fatan Allah ya kiyaye faruwan haka a nan gaba amin. Daga Usman Shitu Mahuta, ɗalibi a Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto. wannan sako kuma na cewa muna jajanta wa 'yan uwa da iyalan mutane da suka rasa rayukansu a ƙasar ghana a sakamakon gobarar tankan mai saƙo daga adiza matar mai kayan miya oji kwatas gombe sako na gaba na cewa assalamu alaikum voa hausa da fatan kuna lafiya a yau ina so ku bani dama ne kira ga dan majalisar mu na jiha mai wakiltan dan dume a majalisar jihar katsina wato haruna goma da ya gaggauta dawowa gida idan har ba zai iya wakilta da muka tura shi yayi ba domin yanzu shekaru biyu kenan da zaben shi amma ba mu ga wani canji ko ci gaba a karaman hukumar mu ba don haka kira nake da ya dawo tunda yake ba zai iya wannan aikin ba sako daga abba sa'ad mahuta Sakonmu na gaba na cewa Allah ka sa tattaunawar da aka yi tsakanin kungiyar Hamas da gwamnatin shugaban Bashar al-Assad ya zama sanadiyan kawo ƙarshen rikicin yankin gabas da tsakiya da yake ci ya cinyewa amin daga isuhun dila faki. sako mu na ƙarshe na cewa Assalamu alaikum VOA Hausa muna jajanta wa ƙasar Ghana game da hasarar rayuka da aka samu a ƙasar sadadiyan bindiga da motar iskar gas ta yi da fatan Allah ya tsare gaba. Sako daga Sani mai lange-lange yalwa ya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaici. ta madalla a daidai lokacin da ake ci gaba da rikici a jihar rahin na kasar myanmar wadda ya tilasta rabin miliyan na kabilar rohingya su tsere ta kan iyaka zuwa makwabciyar ƙasa bangladesh wata 'yar gudun hijira da wani ɗan ƙasar bangladesh sun ƙarfafa ko kuma sun kafa soyayya amma saboda dokoki masu ƙarfi da suka haramta a 'yan bangladesh wurin 'yan rohingya mutanen biyu wato ango da amarya suna kan gudu a ɗan Bangladesh Shu'aib Hussaini Jewel ɗan shekaru 25 da kuma amaryarsa ‘yar Rohingya Rafiza ‘yar shekaru 18 suna nan suna ta kauce hukumomin ƙasar tun lokacin da suka ɗaura aure wata guda da ya wuce kamar yadda ‘yan sanda suka yi bayani a garinsu da ke Singar. a demokradiyyar congo kuma rahotanni da kamfanin dillanci labarai na reuters ya ruwaito na cewa mayakan sa kai sun kai hari kan harin kwantan bauna kan farar hula su kamar talatin a arewa maso gabashin kasar sa kashe da dama daga cikinsu kamin daga bisani sau gwabza kazamin fada da sojojin kasar kamar yadda aka ji daga bakin 'yan siyasa hakanan rahotanni daga ghana sun ce akalla mutane shida ne suka halaka wasu fiye da talatin da 35 kuma suka jikkata bayan da wata tashar iskar gas ta yi bindiga a wuri da ake kira atomic junction kusa da ƙauyen da ake kira legon da ke arewa maso yammacin birnin akara babban birnin ƙasar kamar yadda hukumar kashe gobara ta kasar ta yi bayani fashewar da ta auku a tashar ta tilasta mazauna yankin gudu daga gidajensu a daren jiya asabar saboda karfin fashewar ma an ji kararta a duk faɗin birnin kuma ta haddasa wuta mai girman gaske. A ƙasar Spain ko Andalusia, wasu 'yan yankin Catalonia sun yi zanga-zanga a birnin Barcelona yau Lahadi suna adawa da matsin lambar da gwamnatin yankin Catalonia take yi na neman ɓallewa daga sauran ƙasar. wata mun jima ba mu ce komi ba, kamar yadda ɗaya daga cikin masu zanga-zangar ya gaya kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa. wannan zanga-zanga tana zuwa ne mako ɗaya bayan da 'yan yankin kataloniyan suka kada ƙuri'ar mai rinjaye na ayyana 'yancin gashin kansu a ƙuri'ar raba gardama wacce hukumomi da ke wato madrid suka ce ba su da bai da tasiri a iraki kuma kakakin majalisar dokokin kasar salim aljabari ya gana da shugaban kurdawa mas'ud barzani makonni biyu bayan da kurdawan irakin da kada a mara tasiri na ayyana yancin cin gashin kayin yankin kamar dai yadda kafofin yada labarai na yankin kurdawan suka bayyana kamar yadda kafofin suka ce shugabannin biyu sun yi magana lahadin nan kan bukatar a kare matakan tsaro da daidaiton al'amura da kuma kauce duk wani mataki da zai ƙara zaman ɗarɗa tsakanin gwamnatocin biyu. To madalla da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu da wannan lokaci sai kuma wani jikon za ku ji mu ɗauki da sauran shirye mu Yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman ma sahabu Aliyu da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya kuma ya bada umarni Malam Sidi da injiniyan mu na wannan lasariya wato Mr. Santos. Baba ya kuma ne daga nan Washington DC nike sallama da ku a huta lafiya.